Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku maha tambaya ke da Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Manazarta sun daɗe suna cewa matasa su ne rukuni na samar da ci gaban kowace al'umma sai dai abin da ya fi taba zukatan jama'a dangane da matasa halin yanzu shine yadda suka rungumi shan miyagun kwayoyi barkatai lamarin da ake gani ya yi munin gaske da kamari a yankin arewacin najeriya wani babban al'amari mai tayar da hankali kuma shine yadda bincike ya nuna cewa adadin mata masu shiga shaye-shayen miyagun kwayoyi yana ƙoƙarin zarce na maza kama daga 'yan mata da manyan mata kai har ma da matan aure lamarin da ke barazana ga ɗorewa da ci gaban iyali ta haka shirin domin iyali zai nazarci wannan batu domin faɗakar da iyaye kan wannan matsala da kuma neman matakan shawo kanta a cikin hirarsa da wakilin murtala faruk sanyinna yayin da shirin ke gudanar da bincike kan wannan matsala kwamandan hukumar yaƙi da sha da safarar miyagun ƙwayoyi ta najeriya jihar sokoto musbahu idris ya zayyana abubuwan da matasa a arewacin Najeriya suke sha domin samun maye. A su miyagun kwayoyin akwai tabar wiwi, akwai koken, akwai heroin, akwai kaman cough syrup da codeine, akwai kuma valium, akwai librium, akwai LSD, akwai methamphetamines, akwai wanda kuma en babu su a cikin jadawalin ainihin tsarin ma gwamnati bata zata mutane za su yi amfani kamar a ce maka kashin kadangare, kamar a ce bila, kamar a ce kusa jarida ya ta a sa ta a cikin ruwa, kamar a ce maka kwado a yanka jikinsa a fitar da wani ruwa a sha kamar kyankyaso ka gane ko kamar masai da za a je a shaka kamar shana kamar tushe na dawa da za a jika shi idan ka cafko ta nan sai su warware ta can gurin. Dr. Balarabe Shehu Kakale kwararren likita ne kuma kwamishinan lafiya na jihar Sokoto. ya yi bayanin irin al'adun da ya sa matasa suke rungumar shaye-shaye. Akwai wanda ake limbic system wanda shi ka kula da sarrafa annashawa jin daɗi ko kuma ƙari to nan suka taya su aiki nan ƙwayoyin nan da turanci a ce mai ma addiction center wannan area cikin kwakwalwa mutum ya can cikin tsakiyar kwakwalwa wa'annan ƙwayoyin su je su taɓa shi su sa shi ya hanzarta ko kuma ya ƙara ƙarfi wajen tsarga wasu sanadarai da ƙwaƙwalwa kan wanda su a ce ma dopamine to idan kana mutum na shan wannan kwayoyi sai ya to ya kunna shi ya yi sama kwarai sai ya zamanto an kai lokacin da mutum bai iya komi sai da wa'annan kwayoyi idan a ya kama haka nan ina faɗa ma wallahi doya da bugun zuciyar mutum da numfaci ne da narka abinci da hanji ne kai gaba ɗaya ya ta'allaka da sai an kunna wannan wurin da aka ce ma limbic system da farko musabbabin shan su mutum zai ji annashawa ji nishaɗi da ƙari da kuma hara'a to kaɗan kaɗan saboda damejin da yake wa kwalwa sai hauka ta shiga ciki a wannan lokacin na za ga mutum sai kama jin shi muhimmi na na kwarai ba mu iya tarbo ne kuma gaban kowa yana iya shiga manazarta sun bayyana dalilai da dama da suka zama ummul haba'isin yawaitar shan miyagun kwayoyi a Najeriya wani mai fafutukar yaƙi da shan miyagun kwayoyi a jihar Sokoto Nura Abdullahi Attajiri ya bayyana kaɗan daga cikinsu. Kawai da influence na abokai mutum na son ya zama ya shiga tsara to sai ya ga suna yi shi kuma dole sai ya shiga. Akwai matsala wadda ake cewa kamar stress irin damuwa wanda damuwa ko da ko ta rashi ne kila da mutuwa ce aka yi mutum akwai matsala ta rashin lahiya dogon rashin lahiya dogon jinya wani ya yi jinya mai tsawo an dan fara ya bashi wani magani wanda yake je yana samun sauki akwai matsalar da wasu ke cewa rashin aikin yi duk da mu dai ba mu ɗauke shi ya zama dalili ba domin da yawa za ka da wasu ma suna da aikin yi suna da sana'a suna da kuɗi suna da hali amma suna shaye-shaye akwai matsala ta environment yanayi na muhalli sannan kuma akwai matsala na yaduwar magungunan ko ina kake duni da ƙauye da ina yan kuɗi kaɗan kana iya ka samu wannan maganin ga sunan maga ka waɗa ana yawo ana sai da magani sannan kuma akwai matsala na policy din su kansu dokokin na ƙasa akan magungunan sannan kuma banda wannan akwai matsaloli na su kansu uwaye na rashin ba da cikakkiyar tarbiyya ga irin su ƴaƴansu da sa ido da abin da suke da kuma abokan da suke zuwa da kuma hulɗar da suke yi. To ko me yayi sanadiyar faɗawar mata a cikin wannan mummunar ɗabi'a? tambayar kenan da na yi wa wata matashiya rabi'atu muhammad shugabar wata kungiyar matasa mai fafutukar yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi a tsakanin mata ta adon gari a jihar sokoto shan miyagun ƙwayoyi ga mata yanzu kamar ya zama abun kawai burgewa da kuma zamani da ya zo da shi idan baki yi ke ba ƙauya ce saboda abun ma ya wuce ga 'yan mata ya kai har ga matan aure da zawarawa da manyan mata so kaga abu ne wanda za a ce zamani ya zo da shi saboda da can abun ya tsaya ga maza ne yanzu kuma mata ma sun linka maza wurin harkar shaye-shaye shaye-shaye ba ga maza ɗaya ke da illa illawa yana da illa ma ga mata musamman ma mata illarsu idan abin ya shafe su yana shafo al'umma ne saboda mata su ne al'umma Daya daga cikin muhimman kayan maye da aka fi sha a arewacin Najeriya shine magungunan mura masu kunshe da sinadarin codeine wanda alkaluma suka nuna cewa ana shan akalla kwalba miliyan shida na wannan maganin a kowace rana ta Allah a arewacin Najeriya kaɗai. Yana ɗauke da wata ƙwaya wadda ake codeine wadda ainihi an sa ta ɗan kaɗan ne domin ta taushe tadi. To ɗan tarihin da a cikinta ka san duk gidansu guda da cocaine da heroin wato kamar ɗan jimma ne da ɗan jimmai. To yau da gobe da gobe wasu maƙetata da su gano cewa akwai kodin a ciki shi sai su dinga tattara kodin ɗin a wannan maganin na mura da yawa kwalba ɗaya kwalba biyu to sha don su samu wannan maye da shi wannan kodin ke sa. Ko baya ga gusar da hankali manazarta sun daɗe suna bayyana illolin shan miyagun ƙwayoyi. Kamar yadda Dr. Kakale ya yi ƙarin haske. Wallahi ƙwayoyin cutar nan gaba ɗaya ya mutsa ƙwalba su kai. In an kawo hoton mutum hoton wallahi ƙwalba ta tamure duk wani wuri na tunani da sanin abin ya kamata da dudda da sarrafa tunanin kaɗin da bugun zuciyarka numfashinka da komai lalace shi take shan miyagun kwayoyi cuta ta kwakwalwa mutane su gano cewa rashin lahiya ce kaɗan don kwakwalwa za ta dawo ba ta lahiya ba ta aiki da mutane za ka kwakwalwa wanda ka shaye-shaye da sai ka ja mamaki saboda tako take da kasan busasshen dau sannan kuma can wajen wannan limbic system din ko shi duk sai ya zama ya lalace in mutum ya kamu wallahi abinda da mahi a shi ne. kan ma a bari mutum ya fada cikin wani iftila'i na shaye A cewar kwamandan hukumar NDLEA Misbahu Idris, maganin kodin na ɗaya daga cikin ababen da ke kawo musu kalubale a aikinsu na hana sha da safarar kwayoyi. Duk abin da aka ce maka ana amfani da shi ba bisa ka'ida ba kuma ba wani dokar da za ta kunta waɗanda suke wa'annan to ai kaga kamar an saki kura ne a cikin kasuwa barna zai abin zai ta faru za ta ta yi to duk wani magani da ba shi da haramcin doka to wa zai hukunta shi duk da yake ana zargin iyaye da sakaci wajen kula da tarbiyyar 'ya'yansu a zaman ɗaya daga cikin dalilan da yasa ake samun yawaitar mashaya a tsakanin matasa a cikin al'umma wasu iyaye suna kokawa da wannan yanayin sunana sambo bello dan chadi abinda kowa ya sani na sha'anin shaye-shaye al'amari na wanda duk duniya akwai shi babu inda babu shi amma dai mu yanzu wanga yanayi da muka shiga ciki nan arewacin najeriya kuma ko arewaci ma sai in ce kamar waɗanga jihohi namu na da bakin arewa maso gaba zuwa arewa maso yamma abin ya munana fiye da kima sannan hashina da ban tsoro domin idan mutum ya kwantar da hankali ya yi nazari sai ya ga kamar wani yaƙi na an ka ɗauro da mu kaikaici wanda mu ba mu fahimce shi ba ababen shaye-shayen ga ba dina aka yin su ba sannan kuma inda aka yin su ba wanda su kamar yanda sun ka yawaita sun ka munana a wannan yanki na to ko menene mafita ga wannan halin da matasa suka sami kansu da ke kokarin kassara ci gaban yankin musamman na arewa an fahimci cewa mu muna da yawa to kada yawan namu shi zama na banza don mi a zama na banza yan mun zan yawan mahaukata to yawan mu bai da wani fa'ida ashe wajibi na gare mu da shugabanninmu da ma'ilmantanmu da ma'aikatanmu da ma ma'aikatan tsaro kowa shi daura ɗamara don yaƙi da wanga al'amari duk wani mahaifi wajibin shi ne shi damu da wanga lamari kuma wajibin shi ne shi dibi matakin da ya kamata ya ɗauka musamman dangane da irin hurɗoɗin 'ya'yanmu irin abokan da suka hulɗa da su da kuma irin wuraren da suka shiga babban masu laihi ne mai shigowa da ƙwaya da mai safararta da mai talatta yaranmu matasanmu mata da maza wallahi matsayin victim suke wa'anda wani ai shigo shigo ba zurfi aka mai shi mai sha ta ga ta kan mai bin lahiya amma su masu safara su ka tura su saboda sun san cewa ba su lahiya duk inda su samu kuɗi in kisan kai sai su kawo su samu don haka babban maganin harkar miyagun ƙwayoyi shine a ɗoki mataki kan samar da waɗannan sanarren da ke sa mai muna ƙara kira ga uwaye da su kula da 'ya'yansu sannan kuma su kula da masu sana'o'i cikin shiyoyinsu al'umma ma su kula uwayen ƙasa su kula duk wanda aka gana sai da wayannan miyagun abubuwa hallaka al'umma na ya kaso a ɗauki mataki kai na a hannun ta shiga hukuma. Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba idan mai komi mai kowa ya nuna mana ku ji matakan da matan gwamnonin arewacin Najeriya suke ɗauka na shawo kan wannan matsala. Za ku kuma iya sauraron shiri na musamman da Hafsat Maina Muhammad ke gabatarwa ranar Lahadi da rana kan yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi. Yanzu a madadin wakilinmu Murtala Faruk Sanyina da ya ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin. da kuma Solomon Abu da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com da alheri. Baba da habiyu, mm Mm-mm-mm-mm. wani zance sai mawaka amma baki bai haɗi ko da ma yake kun haɗi kun ce lalle to wa suke lalle bayu suke amma bauta ta ƙasa suke amma bauta ta ƙasa suke amma bauta ta ƙasa suke